yanzu ke na so ki ki mushiri ki mushiri yanzu ke na so ki shekara biyu ina sa miki abinci na wata biyu ki haihu mu kin kasa haihuwa har iskan banza har iskan banza ana miki siya kuma kina mun kuka eh kai kina da hankali kuwa abincin da yake sa miki a banza kenan eh wata kina su kai kai kai kai kai kai kai kai kai kai ɗan soja ya rage haka mana me me ka ga san akuya ne ne ga wata ina ruwanka ina akuya ne ban gan a jeji na kai akuya tsawo na siya yanke mata a me yake siya akuyan mana kai ba ka hankali kaje akuya yake siya tun da na so ta ba ta haihu ba akuyan eh mana to me muka yi haihuwar Allah ne ai dalla malam ka tashi ka ban mu dalla shi ke koyon ta sabon ta Allah haba ka ka ta da Allah ka ji mana kudi na ne fa kuma dabba na ne dabban ka ka da ta sabon ta Allah ku danna subscribe a tashan ɗan soja sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryen da ingantattu kuma a yi masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora